Jama'a masu mu assalamu alaikum. A kashi na biyu a rahoto na musamman kan hukumar jami'an tsaro masu sa farin kaya a Najeriya za mu ci gaba da duba matsalolin wannan hukuma ta tsaron ƙasa da hanyoyin da ƙwararru suke gani za su taimaka wajen shawo kan matsaloli da suke addabarta. Da wuya shekarun baya can ka san ma'aikatan wannan hukuma sai dai zato ko kuma idan dalili ya sa ka sani. Na tambayi tsohon daraktan wannan hukuma Alhaji Umar Shinkafi abin da ya faru har al'amura suka su kurkuce haka. yan tsawon da aka yi na sha'anin mulkin soja a ƙasar nan ya kawo canje-canje da cikin yadda abubuwa suke faruwa. Da yawa lokacin mulkin soja an yi amfani da soja su shiga cikin aikin farin kaya to wanda ba abu ne wanda suka saba da shi ba. So da wuya eh, ka canza mutumin da ya saba da aiki irin nasu ka cire mai uniform ka ba shi wani ka ka ce ya aiki irin na security kamar yadda aka yi tanadi cikin aƙida aikin security wannan abubuwan sun kawo canje-canje wanda canjin gaskiya bai kawo wani wata fa'ida ba ya mai kamar a gani na ya mai da aikin baya don ko nan a ce yan security sun kama wani sun yi kaza sun yi kaza abu ne wanda Eh, bai cancanta ba in ma sun kama din kamata 'yan sanda su ce su suka kama ba su ba haka haka aka yi tanadin tsarin aiki tsakanin su da 'yan sanda ko sun yi ko da ko kokarin su ne ya kai ga a kama masu laifi to bai kamata su fito fili su ce su suka kama ba amma abin ya zama kowa yana kamar wata competition ne ake na neman uh, a shiga jaridu a faɗi ƙoƙarin mutum a jarida saboda kamar ana nuna in ba motsin ka in jaridu ba su cewa kana ƙoƙari kila masu shugabannin hukuma ba za su amince da abin da kake ba. Shi ma Usman Dalladi Mayora ne wadda tsohon ma'aikacin wannan hukuma ne ga abin da yake cewa. Gaskiya waɗanda suka yi aikin nan da akwai riƙe amana kai ba ma wannan aiki na SSS ko NSO ba aikin ma ga baki ɗaya aikin gwamnati ni nake gani abin ya lalace saboda son abin duniya domin a zamanin da kana son kai aiki ne tsakaninka da Allah abin alfahari ne kai aiki ka gama lafiya a zamanin da to amma yanzu kowa ko yana son ya yi kuɗi yawa ya gina babban gida ya sayi babbar mota shi kenan da shi da iyalansa wata in baka da kuɗi yanzu ka zama kasashe to ni a gani na muna ga wannan abu shi ka kowa burinsa a san shi ya samu kuɗi shi ke na ta fantamawa to ba ma aikin aka sa a rai ba yanzu kowa burinsa ya yi ni abin da nake hange kenan. A kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka akwai hukumomi na musamman da hakkinsu ne su kare lafiyar shugaban ƙasa daga dukkan barazana ga lafiyarsa da ta iyalinsa. Amma a ƙasashe irin namu wani lokaci sai ka rantse da Allah jaman tsaron shugaban ƙasa ne ba jaman tsaron ƙasa ba. ga abin da jigon cpc tsohon minista nasiru erufa yake cewa kan wannan batu ba wai su kare kasa ba ba wai su kare talakan najeriya ba aikin su kenan duk wanda yake mulki su kare hakkin shi lokacin da suka kama ni ai abin suka tambaye ni waya zan rubuta kasida in zagi goodluck jonathan in ce bai iya aiki ba nace na rubuta me za ku yi da ni sai suka tsaya suna kallo na abin da kawai suka tambaye ni kenan yaya za ka rubuta wannan nace na rubuta in baya son a zage shi me yasa ya fito shugaban kasa kowane shugaban kasa za a zage shi sai suka tsaya suna kallo domin su a ganin su aikin su shine duk wanda ya zagi shugaban kasa a musguna mishi ba su san aikin su shine tabbatar duk wanda ya kawo hadari ma kasa gaba daya shi ya kamata su ji ba ba wanda yake fada da shugaban kasa ko yana eh, yana za ko yana wani abu ba suna cikin matsala jana'a da labada dan To, da yake mun ji irin matsalolin wannan hukuma ta yaya za a magance kalubale da suke addabarta domin ta dukufa kan ayyukan tsaron ƙasa. Musamman ma ba magana kuɗi kada ka kawo ta, amma ƙara kyautata shugabancinsu, ƙara kyautata su da aikinsu, ƙara kyautata zamansu da al'umma ko'ina, ƙara inganta su ta a fahimci manufarsu ƙara kishi da irin dokoki na aiki ya mutum yana aiki ya san irin nauyin da aikin nan ya sa masa kuma yana bin wannan waɗannan ƙa'idodin ba don ya bi ra'ayi na ko kabila ba ko na wani abu daban wanda bai shafi irin tanadin shirin aikin da yake yi ba. Shi ma tsohon wakili a majalisar wakilai ta tarayya kuma tsohon jami'in tsaro Rabi Nasir ga abin da yake cewa kan yadda za a inganta hukumar. Wato waɗannan hukumomi idan suka samu yadda suke so suna su yadda ya kamata kuma ana samun cikakken goyon baya daga al'ummar Najeriya da sauran yana tabbatar maka da cewa za a samu biyan bukata domin za su inda ana haɗa kai kuma suna yadda ya kamata kuma ana ana horarwa da sauransu ma'aikata suna abin da ya kamata to za a ga cewa duk wani laifi da ya shafi abin da aka ce su hana ko kuma su duba kafin ma a yi shi sun gano shi kuma sun ba da shawarwari na hanyar da za a ga a gyara a tafi da al'amuran da suka shafi kasar lafiya kuma a samu biyan bukata. Na tambayi Nasiru ‘yan rufaya a ganin su hanyoyi da za a bi a gyara ayyukan irin waɗannan hukumomi. Abu na farko shi ne shugabanci. Dole a samu mutanen kirki masu gaskiya wayan sun san aikin shugabanci wayannan wurare. Sannan na biyu waɗanda za a ɗauka aiki a wurin a tabbatar cewa mutane ne waɗanda suna da ƙwaƙwalwar yin aikin ba wai waɗanda suka san wani ba ai haka ake yi kana zaune a Amurka ka san cewa CIA mutanen da suke ɗauka aiki sai sun je makarantu da ake kira Ivy League su ɗauki waɗanda suka fi ƙwarewa sannan su aikin tsaro shine aiki na farko na kowace ƙasa don ƙasan da bata da tsaro babu ƙasa so dole ka nemi mutumin da shine a ajinsu shine na ɗaya na ɗaya na ɗaya kullum ka roƙe shi ya zo ya aikin tsaro haka ake tsare ƙasa ba wai a ɗauki kowane mutum kawai don an san shi a bashi eh, aikin tsaro ba aikin tsaro ba na kowane mutum ba ne kuma kai ka sani yadda ƙasashen da suka ci gaba suke yi shine su bi a hankali su tace su ɗauki mutanen kirki waɗanda an san iyayensu an san inda suka fito an san inda za su domin kwakwalwansu a ba su irin wannan aiki dole in mun ina son najeriya ta gyaru dole an sai an gyara aikin tsaro kuma aikin tsaro ba zai gyaru ba sai idan ana ɗaukan mutanen da suka cancanta wurin aiki sannan a ɗauki mutanen da suka cancanta a basu. Ga abinda Abdulrazak Bello barkin Barkindo mawallafin jaridar da Road yake cewa. Eh sahabo duk da mutane ko kuma ah, akwai lokacin da suka kame rufa'i akan cewa ah, Nasiru rufa'i kenan tsohon ministan a harkokin fadan babban birnin tarayya duk da ya rubuta cewa ana ba su makudan kuɗi amma duk da haka ba su samun ci gaba ina ganin har ila yau ya kamata su yi amfani da kuɗaɗen da suke samu in ka tuna a wannan shekaran an kiyasce miliyan dubu ɗari tara a kan kuɗin da za a yi amfani da shi ta hanyar harkokin tsaro wa'annan kuɗaɗe ne wa'anda suka isa a tabbatar da cewa an ilmantar da duk 'yan sandan ciki a najeriya a kuma tabbatar da cewa an ba su irin na'urori da irin motoci da irin kayan aiki da nagari kuma na zamani wa'inda duk lokacin suke neman bayani ba sai sun wahala ba suna iya samun bayani kuma suna iya cimma burinsu na ah, ah, ah, albarkacin bincikensu amma in ba ilimi ba ina ganin sauran abubuwan duk mutum idan ya shiga aiki ya kamata a ce hakkinsa ne ya nemi ya kware a cikin irin aikin da yake ba tare da ma sai an tura shi makaranta bai zama an tura shi makarantar kawai karin ah, bugu da kari ne kawai ba wani abu ba amma yawanci mutane suna shiga aiki ne kawai in za su samu kuɗi ko kuma idan suna ganin kamar kayan sarki zai sa su dinga zaluntar mutane amma in ba haka ba ina ganin eh, da sauransu da sauran rana aka ba. Ɗaya daga cikin matakan inganta tsaro a Najeriya da tsohon shugaban hukumar NSO Alhaji Umaru Shinkafe yake gani lokaci ya yi da za a fara amfani da su, ma'ana ƙyale jihohi su kafa rundunonin 'yan sanda. Ina ganin mun kai ga munzulin da dole mu bari jihohi su yi wata ya hukuma wadda a tsaya a shirya ta bayanin ta yadda za ta zama ta 'yan sanda na state. wannan muhawara ce wadda ta daɗe ana ne. Masu haro da aka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin. A madadin Des da Fatu Kalala da duka sauran jami'ai da suka taimaka wajen haɗa kan wannan shirin, a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.